Fondation Hirondelle Niger sacha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma mandantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarin. A cikin gundumar buza a cikin watan Desamba 2022 an kididdige halayen cutar murar tsuntsaye da dama a cikin wasu garuruwan za ku ji bayanin daraktan jiha na Ilebajin Tawa. cibiyar kiwon lafiya ta birnin kwanni ta ƙididdige halayen cutar tamowa ga yara 'yan lokutan bayan nan shugabar ma'aikatar ta ja hankalin uwaye a kai a shafin rahoton musamman na wanga shirin za mu maganta kan hanyoyin bi na kai kara bisa aurar da yara ƙanana a ƙasar niger sauraro barkanmu da sabuwar shekara barkanmu da yau talata uku ga watan janairu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. a jiya da dare wajen karfe goma sha ɗaya wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun kai wa gidan sarkin kanton ɗin ayoru hari kai ɗaukin jami'an tsaro dai ya ba da damar korar maharan kamar yadda wakilinmu ya shaida mana duk dai a faɗar wakilin namu shaf da kantan ɗin yana cikin ƙoshin lafiya amma gidan nasa an bazazzaga sa da harsassai. Bari mu isa yankin Adar, gundumar Buza cikin jihar Tawa an ƙididdige halayen cutar murar tsuntsaye a watannin ƙarshen shekara ta 2022 da ta shuɗe. Garuruwa da dama na gundumar suka fuskanci wannan yanayi a cewar Idrisa Alhassan, daraktan jihar na Elabajin Tawa, ga bayanin da ya ma wakilinmu Idrisa Adamu. gaskiya ne annoba ta ciwon kaju da aka ce ma mura tsaye mun same ta a garin alumudu kwami da ke garofan departement kin buza akwai ong samaritans da suke tallafa ma gajiyayyu a cikin bukacin mutane akwai kaji da sun ka tambaya ta ba da kwantara ga wani dan kasuwa abin da sai kaji nan cikin ke karfan sai ta jihar zandar wajen magariya da kuma daura nigeria ya sai wannan kaji su ka kawo a nan alumudu kaji da sun ka gaba da sun ka mutu su ne na farko da an kawo 26 ga watan nuwamba wanda ya kuce kalo na biyu bakwai da takwas ga watan Desamba da sun kashe garin Karofan da Alumudu. Sun ga wasu basu laya sun ka kirai likita mai zaman kanshi na Buza. Ya zo ya samu dan kaza bakwai ya hidda jinin su an ka tura ya mai. To ya da sun ka bincike sun ka gano da cewa lalle akwai mura ta kaji. Banda ta kuma akwai dan killau. Kina abu biyu an ka samu gare su kajin nan. A birnin kwani, kuma magabatan cibiyar kiwon lafiya 'yan lokutan bayan nan sun lura da yaran da suka karɓa na fafutuka da cutar tamowa shi yasa shugabar sashen ta sa kira ga uwayen yara domin su kula da yaran nasu wakilin asumana arzika ya aiko mana jawabin madam abdurrahman ramatu ada inda ta ce. gaskiya akwai yara da dama da suke fuskantar tamowan nan tamowa kamar yadda mutane suke ɗaukar yunwa ba yunwa ba ce cuta ce kamar kowace cuta cuta ce kuma abin da ke hassada ta rashin kulawa na uwaye balle cikin karkara tunda yanzu a karkara zaka ga uwa ta fi kulawa da bisa wani bi bisa ga yaro yaro sai a bada shi ga wan shi a ce ya je yi renon shi yana buƙatar shan nono yana buƙatar a bashi abinci amma ba a bashi abincin nan a bisa lokaci shi kuma yaro rauni ke gare shi in bai samu sinadaran da suke daidai da jikin shi ba kenan kun gani zai samu matsala ya shiga cututtuka cututtukan nan su suke shayo matsalar tamowa tunda cikin cututtukan nan zaka ga yaro ya shiga zawo yunwa ta shige shi tunda bai samun abinci ya ci a bisa lokaci akwai raskwana da suke yi rapor da suke yi suke kawo muna yanzu kamar watannin da suka wuce na baya lokacin nan tamowa tana da tsanani dan kun san cikin damana tamowa ta yi yawa Daga adar bari mu isa yankin abzin a cikin kwanakin nan wato kwamin ɗin cirozirin kamar ko'ina a ƙasar Nijar ana samun matasa 'yan mata masu diploma kuma basa aiki Fatima a kasa wata matashiya 'yar mata da ta ɗauniyar aikin lebaranci a cikin kamfanin Sonishar ko ke dalilin hakan Hamad Filan ya aiko mana amsar da ta bayar inda ta ce. suna ce aikin maza ne lokaci ya sake babu aikin mace babu namiji har dai in kasa a zuciyar ka wanga aiki kana yin shi kowane iri ne in bai kauce ma ka'ida mu biyu muke manebraj da kwai mace biyu wanda suke electricity mu mun ji daɗi yo a ga mace tana aikin hannu saboda goben ba ta tsaya kullum sai gwamnati ta mata ina aikin mekanik auto yanzu nan ga lebranci ne nake nan gai ina kira ga mata yan uwanmu su bar cewa aikin hannu baya aikin hannu yana yi yo kana aikin biro gobe kai je gare tara dole aikin hannun nan shine zaka komo ka yi shi baka koye shi ba tun kana karamcin ka yau shi zaka koye shi ka girma aiki da yawa ma ina taba na yi electricité na école de formation artiste et culture na yi ta na kama diplomes. ina kira ga yan mata su fito su yi aiki su bar cewa aikin namiji zayi mace ba ta yin shi sai dai in baka sa kanka mu sake komawa adar fiye da halayen rabuwar aure dubu aka ƙididdige a shekara 2022 a fadar a fadar ta shabda kantar intawa adadin ya haye na shekara 2021 a cewar abdulmalik bizo alkali a fadar mai martaba sarkin tawa wakilinmu idris abdurrahman ya aiko muna bayanin nasa bana dai abin ya ba da tsoro don ya haye shekarun baya dai mun samu dan sassakaci muna da dari tara da wani abu to yanzu bana dai abin ya hau sosai mun samu dubu da dari da ishirin da bakwai wanda an ka saki nan akwai wanda an ka mai su ban sa su ba bayan an saki sai a zo a ce na mai da mace ƙididdiga abin ta shafi na biro na da kuma gidan sarki da kuma hakimai wanda ke zakwa suna amsa iddodi wajen mu a nan birni da ƙauye amma wasu suna tsaya can su bada can ƙauyuka koke mata ka ƙara aksari wanda suka ƙara na yan bida ne wanda babu gida su kuma ƙididdiga ta yan bida babu ta cikin wannan cikin kundi take wancan na shari'a babu bata cikin wani na saki in sun ka zo an ka tattauna wani bi suke da matsala in sun ka zo nan to ba niyya kuma a sasanta ba niyya rabuwa ce in sun ka zo nan muka dora sai su kiya mata wasu suna koken babu abinci ba a ci san ba a min takalmi tun shiga ta wata kaza ko shekara kaza ba ta omin komi ba su ko maza koken da suke a yamma hita kina zo sai a buga miki salula wancan ta aihu wancan na matar ce an zabura an ta yi Yanzu kuma bari mu je yankin Mangari, jihar Difa a shekara 2022 ta fuskanci ambaliyar ruwa wacce ta fi ta shafar al'umma da dama ga kuma rashin kwanciyar hankali jehi-jehi da ke gusar da mutane daga garuruwansu bisa hakan jihar ta karbi kwambalar takobin ƙasa ranakun 23 ga watan Desamba zuwa 1 ga watan Janairu 2023 wani babban alfaharin jin daɗi mazamna birnin da wa'anda aka gayyata a cewar ɗan fara fula mala mamadu ga bayanin da ya yi. wannan shekaran sabuwa ta shigo Matsayin matsayinmu na masu kare hakkin dan adam abubuwan da muke rikewa wanda ya ja mana mu sosai ambaliyan ruwa da aka yi yau in ka duka yamma da ifa ruwa ya tafi bin mamaki da da in yazo akwai inda yake ce yana tsayawa amma yau gaba daya ce da su meri meri da su gwamnati ya kamata a ce ana yin matakai bai kamata ba a ce a 2023 wani abin sai faru abu na biyu an yi kokowa wannan kokowan da aka yi alhamdulillah aiki yayi wajen tsaro akwai matsaltsalu da aka samu watannin baya shi ya dama ma mutane mutane sosai cikin shekara 2022 ne irin ɗauke-ɗauken mutane da aka samu hanyar gegime ana ɗauka ana amsan kuɗi ko tare motoci da ake yi wannan abun ya dama ma mutane sosai ya ta dama jama'a hankali ya tada ma 'yan kasuwa hankali mazamna gari jami'an tsoro kuma da kashe-kashe tare-tare da aka yi hanyar gargada wannan abun muna fatan kar mu ganshi cikin shekara 2023 A cikin gundumar Kance a shekara 2022 ta fuskanci al'amura da dama kamar zuwa bakuncin habre da kuma rashin kwanciyar hankali shugaban gundumar Musa Dantani ya gabatar da sakamakon a yayin ziyarar da shugaban jamhuriya ya yi a mata mai ranar Juma'a 30 ga watan Desamba Mutare Mamadu ɗauke da fasara. Gundumar Kanci a shekara 2022 ta samu sakamako mai tayar da hankali a fuskar bakuncin haure. Bakin haure 757 ne aka maido mana da su daga Senegal, 286 aka maido mana daga Ghana, 74 daga Yamai, ba tare da an hada da yara ƙanana da ba su da 'yan rakiya. Lita 7,000 aka kama na man fetur, lita 7,600 na gazuwal da motoci shida na safara ɗimbin kwayoyi da miyagun kwayoyi na tramal diazepam tabar wiwi yaho da iblis polis sun kama waɗansu gungun 'yan fashi da makami su tara cikinsu ma'aikatan banki biyu da suka yi kwace biyu da makamai a matamai an kama makamai A ƙasar Nijar karatu yana aji na biyu cikin tabi'un 'yan Nijar a jimilce har ma wajen 'yan makaranta domin ta da ko madar ne yau da 'yan shekaru gwamnati ya girka siyasar mai da hankali ga karatu a fadin ƙasa zuwa ƙarshen shekara 2022 wane sakamako za a rike kuma mi ya zama wanda za a tunkara bari mu saurari dr aru musa shugaban cibiyar ta ƙasa. Ina wata shekara masu kula da ɗakunan littattafai 37 aka ba horo da suka fito daga dukkan yankunan Nijar. Muna yar mutuna shekara ta 2022 ta bamu damar gudanar da wasu taruka tarukan littattafan matasa karfafa darajar marubutan ƙasar Nijar da kuma littattafan Nijar da dai sauransu daga matasa har zuwa tsofaffi sun samu abin da suke so ta hanyar taron shan kofi tare da karatun littattafai da muke shiryawa gudanarwa kowane wata. Hakika burinmu shine na saduwa da magajin gari daban-daban akwai ɗakunan littattafai da ke rufe babu ma'aikata. Sauki shine na ɗaukar mai ba da lacca ko kuma ɗaukar malami da za a ba da shi ga wannan karamar hukuma ga wannan ɗakin littattafai domin komi ya ci gaba a ƙarfafa a saka ɗakunan littattafai da ke rufe cikin layi. kariyar tsohon garin birnin agadas shine manufar haɗuwar da aka yi ranar lahadi a fadar sarkin abzin wada ta haɗa mahukuntan bariki na gargajiya da ma'aikatun da lamarin ya shafa wato komi wani mataki ne aka ɗauka a wannan haɗuwar bari mu saurari magajin garin agadas abdulrahman turawa Haduwar ta ba da dama ga jama'a da abin ya shafa su amfana da wannan mataki. Ba bakon abu ba ne jama'a za su yi la'akari sannu a hankali muna taɓar da wannan maki na alkaluma saboda birnin yana ta samun gyaran fuska. Don haka ne ofishin minista suka tunatar da mu. Muna ta ƙoƙari tare da sultana ta Agadez muna ta ɗaukar matakai domin tanadi daga wannan mataki za mu hana duka wani gyaran fuska. Da farko dai a wuraren da aka tsara an hana ko. wani irin gyaran fuska akwai wuraren da ana iya yin dan gyaran fuska amma shi ma sai an bi waɗansu hanyoyi na tambaya da ake aikewa magajin gari shi kuma ya aike ta domin jin ra'ayin ma'aikatar da ke kula da albarkatu na tarihi A cikin zubin dokokin shari'a na ƙasar Nijar babu matakan da aka tanada wajen aurar da yara ƙanana a faɗar arme ya'u wato jujun 'yan ƙananan yara ne sai dai akwai wasu matakan da ake dafawa a kansu domin ɗaukar mataki a cewarsa domin samun cikakken bayani na fisa da mutafiranta da arme ya'u ɗin wato ga zubin hirar tasu. Nijar ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da ake kira yarjejeniya bisa amincewa ga aure ga matakan wannan yarjejeniya an ce karara bangarori masu halarta dole ne su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tsara batun amincewa ta yin aure albarkacin zaman taro na ayyukan kawo gyare-gyaren fuska na dokokin hukunce-hukunce da kuma kundin hanyar hukunta laifuka. Nijar tana nan tana samun ɗan ci gaba wajen tsara wannan wannan batu ana iya fatan cewa wannan yarjejeniya za ta samu amincewa da wannan hanya kafin a aiwatar da wannan yarjejeniyar waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi a kan aurar da yara hanya mafi yiwuwa ta kai kara ita ce wadda aka sani kotun yara da ake iya tuntubar su ta hanyar ba da rahoto ana iya ba da rahoto ga wani alkalin yara don wani mutum da ke fatan ganin wata matsala ba za ta jima ba ko ba za ta kasancewa ba kuma kuma wannan lokaci ne ake ganin kai kararraki kotunan yara suna bude abin da ake kira wata hanyar kariya dukkan ayyuka suna da ranar su domin more yara kafin a kai ga alkali mai kula da yara waɗanne hanyoyi ne ake bi akwai cibiyoyin gudanarwa da ake iya tuntuɓa aikin su ba yadda wani ƙarfi cikin yawancin lokaci ba su da kayayyakin aiki domin tilastawa masu ruwa da tsaki na su yi watsi da tabi'unsu na yi magana misali kan cibiyar kare yara ya kai kungiyoyi masu zaman kansu da ke kokowa domin kare yara a tuntuɓe su musamman ma a wasu yankuna inda hukumomin gwamnati suka yi nisa ko kuma akwai wuyar a tuntuɓe kotuna amma su ma waɗannan ƙungiyoyin on idan aka tuntuɓe su suna haɗewa tare da waɗanda abin ya shafa a wajen kotuna ko a wajen hukumomin gwamnati domin wannan matsala a ɗauke ta da hannu cikin lokacin da ya dace amma kuma auren yara cikin wasu hanyoyi ana era a ɗauke shi tamkar wani ja da baya game da muhimmancin 'yancin yara kenan ta hanyar wa da kai domin kawo al'umma game da hankali domin kaucewa wannan shine ake iya Mau sauraro abun da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa musamman sai ni Isaka da kuma wato Asumana Shina editan Maraicen yau ni na badan da Arlit Malam Mamman ke muku salama a cika sauraro da lahiya kuma ga Salamatu Kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.